night till you pass out. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 11 ga watan Nuwamban 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Baba da kanin labaran. To Aisha shugabannin shugaban ma'aikatar wata kungiyar agajin Falasdinu wadda ake kira Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hare-hare kan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24. Kana duk da kokarin dakile mamayar Rasha da wato a ƙasarsa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi mai cike da kwarin gwiwa a jiya juma'a a taron zaman lafiya na paris sa'annan ɗaruruwan masu fafutukan kare muhalli sun gudanar da zanga-zanga a nairobi babban birnin ƙasar kenya a yau asabar ke da suka buƙaci a tsaurara matakan dakile robobi da kuma wato wasu shara da ka iya kawo cikas ga muhalli to kanin labarin kenan aka saurara a cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji cewa zaben gwamna da ke na gudana lami lafiya a jihar kogin najeriya to sai dai wasu masu kada kuri'ar suna cewa wallahi rufan iyaka su dauke ka hoto kawai su je su dongola jami'ar da suke so su dongola mawa. To sannan za a ji yadda zaben gwamnoni ke gudana a jihohin Imo da Bayelsa. Kana yayin da shugaban Najeriya Tinubu Bola Ahmed Tinubu da tawagarsa ke halartar taron kasashen Afirka da Saudi Arabia ta kira a ƙasarta. Bayanai sun fara bayyana kan irin alfanun da Najeriya za ta iya samu. Za a kawo kuɗi a babban banki na Central Bank saboda a samu sauƙin wahalan wannan kudin waje da ake samu. To muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Yau ma kamar kullum muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba ya kuma ya shirya kuma zai gabatar sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙonnin imel amma fa duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran. shugaban wata kungiyar agaji ta palestino wato red crescent society ya faɗa a jiya juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fidda fararen hula a gaza sashin kiwon lafiya a gaza na fuskantar hari in ji marwan jilani babban daraktan kungiyar palestine red crescent society yana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na bada karin bayani kan abin da ke faruwa ina kira ga mambobin kwamitin a madaidin ma'aikata da 'yan sa kai da ƙungiyoyin taimakon kiwon lafiya da likitoci da ma nes a asibitocin gaza da su yi wato asibitin gaza da aka yi wa ƙawanya da su yi duk mai yiwuwa su kawo ƙarshen mace-mace da kuma wahalhalu da jama'a ke sha inda yi jilani. ya yi kashedi cewa babban injin janareton asibitin alquds ya daina aiki kwanaki biyu da suka shuɗe saboda rashin mai jilani ya ce mutane da suka rasa matsugudansu sun kai dubu goma sha hudu suke zaune a wurin baccin marasa lafiya ɗari hudu da waɗanda suka jikata duk da kokarin dakile mamayar rasha a ƙasarsa shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi mai cike da kwarin gwiwa a jiya juma'a a taron zaman lafiya a paris hakika aiki tare da haɗin gwiwa da duk wani da ke kimanta zaman lafiya ne zai kai ga hana mummuna aiki da ake tafkawa da kuma dakile wahalar da mutane ke sha a wannan fanni kowace ƙasa na da rawa da za ta taka yana da muhimmanci san da haka ya ce babu manyan ƙasashe kalilan da za su yanke shawara akan abin da ya kamata a yi ga duniya duk kasashe ɗaya ne kuma kowace na da buƙatar ko kuma kowa ta cancanci a mutunta ta a hali da ake ce kuma kasashen kungiyar tarayyar turai suna da wata wani ra'ayi na daban akan bada wani taimakon kuɗi na dogon lokaci da ya kai dala biliyan 21.4 na taimakon kayan soji ga ƙasar ukraine yayin da ake ci gaba da gwamza fada da kuma mamayar da rasha ta kai ɗaruruwan masu fafutukan kare muhalli ne suka gudanar da zanga-zanga a nairobi babban birnin ƙasar kenya a yau asabar inda suka buƙaci a tsaurara matakan dakile sharar robobi gabanin wani taron tattaunawa akan yarjejeniyar kawar da sharar robobi ta duniya wato wakilai daga kasashe sama da da saba'in ne za su gana a nairobi a ranar litinin domin tattaunawa akan matakan da ya kamata a sanya a cikin yarjejeniyar da za a kulla da kasashen duniya don kawo ƙarshen gurɓatar yanayi masu zanga-zanga daga sun daga alluna da ke da rubutu kamar haka matsalolin sharar robobi matsalolin yanayi da kuma kawo ƙarshen haɗarin wato shakar guba a shekarar da ta gabata ne kasashe suka amince cewa a nan da shekarar 2024 ya kamata a kammala yarjejeniya ta farko ta majalisar ɗinkin duniya domin magance matsalar sharar robobi da ake samu a ko'ina tun daga kan tsaunuka zuwa cikin teku wanda ke tasiri a cikin jinin ɗan adam da ma nono. To nan ba da jimawa ba zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya. Jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya na daga cikin jihohi ukun da ake gudanar da zaben gwamna a Najeriya a yau. Kuma rahotanni sun nuna cewa an yi zaɓe lami lafiya babu tashin hankali illa wasu ƙorafe-ƙorafe kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Ɗaruruwan 'yan jihar Kogi ne dai suka nufi rumfunan zaɓe a ranar Asabar ɗinnan domin kada ƙuri'ar zaben sabon gwamna da zai mulki jihar nan da tsawon shekaru hudu masu zuwa. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai Babu wani bayani mara daɗi game da yadda wannan zaɓe ke tafiya a sassa daban-daban na jihar Kogin sai dai ƙorafe-ƙorafen yin ba daidai ba a wasu yankunan karkara na jihar Kogin. Ko da yake dai a yankin Jiko da ke kusa da Asawa ta ƙaramar hukumar Lokoja akwai labarin hana wasu masu zaben kaɗa ƙuri'arsu bayan an tantance su kamar yadda wannan mai suna Muhammadu Garba ya yi ƙarin bayani. mu rufan iyaka su dauke ka hoto kawai su je su dongola jami'ar da suke so su dongola mawa. Na wace kenan wani gari ne? Jiko. O Jiko, ok wani local government ne? Lokacin local government ne. Ko har mu ma da ya zo aka ɗauke shi hoto sai ya ce to ai zai dongola sai aka ce mishi kawai a'a an gama shi kenan ya wuce. To rahotanni dai daga wannan yanki na nuna cewa babu jami'an tsaron 'yan sanda a wurin sai dai na 'yan banga to amma kakakin 'yan sanda na jihar kogin mr williams aya ya shaidawa muryar amurka cewa za su gudanar da bincike akan yadda lamarin ke tafiya a wannan yanki to a nan birnin lakwaja kuwa ga abinda wasu daga cikin masu kada ƙuri'ar ke cewa Sunana Yusuf Di Khadija nan Lokoja. Ga shi kina layin zaɓe wani hali ake ciki yanzu? Zaɓe na tafiya daidai yadda ya kamata ba faɗa ba komai ba wani hayaniya insha Allah. Ke kin kada taki ƙuri'a? Ban kada ko ba. Amma kina sa ran zaki kada? Insha Allah. Na ga mata da yawa kun fito nan me yasa kuka fito da yawa? Fito da mu kwace yancin mu kada ƙuri'an mu insha Allah Allah ba mu nasara. Sunana Honorable Bin Eba Yashewu Tijani ni ne representative na karamin hukuma na Lokoja 1 State Constituency a nan kogi state to alhamdulillah in ka gani kai ma da kanka da ka zo ka gan cewa kowa suna jefa kuriya yadda ya kamata ba kowane hayaniya nan. Shugaban jam'iyyar APC a yankin Lakwaja Alhaji mai kuɗi Bature ya musanta labarin cewa jam'iyyarsu tana sayan ƙuri'u da kuɗi. Ta yanzu ne ga kariya tsaye nan gurin kuma ga mutane a layi kayan kuɗi a wajen. Batun zargin amfani da 'yan dabar siyasa da ake ma fatin gwamnati me zaka ce game? To yanzu ne Allah ya sa da kai baka jihar Kogi tunda ka zo jihar Kogi kake yawo a nan kai kaga dan daba. To shi ma dai shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Kogin ya buƙaci 'yan siyasa ne da su rungumi kaddara a duk yadda sakamakon zaben ya kasance. Suleiman Ndala Abdullahi in ba ba kai ba wani naka zai samu shine in muka hakura haka lallai ka san Najeriya za ta ci gaba ba ma kogin da kawai ba zaben na yau asabar dai a nan jihar Kogi ana yin shi ne a cikin yanayi na zaman makoki a sakamakon rasuwar shugaban karamar hukumar Lakwaja Alhaji Muhammadu Dan Asabi wanda ya yanke jiki ya faɗi kuma nan take raye halinsa ana sauran kwana ɗaya a fara zaben. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da ƙarashin labaran duniya. wani harin bazata da kungiyoyi 'yan kabilar myanmar suka kai ya toshe hanyoyi biyu masu muhimmanci ga babbar abokiyar cinikayyar kasar wato china lamarin da ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da ke kai iyakokin kasar ya hana biyan harajin gwamnatin mulkin sojan da ba ta samun kudaden shiga da ma kudaden kasashen waje. an shafe makonni biyu ana gwamza fada a arewacin jihar shan inda kusan mutane dubu hamsin suka rasa muhallansu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana kuma ya kasance kalubale mafi girma da manyan sojojin wato janar janar kenan suka gani tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021 toshewar hanyoyin sufurin tuni ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni tare da kawo cikas ga karfin mulkin wato gwamnatin mulkin sojan na aikawa da kayan soji domin tunkaran hare-haren a yau asabar ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta yi allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kan alakar pyongyang da moscow tana mai cewa kalaman wato kalaman nashi za su kara ruruta wutar rikicin siyasa da na soji ne kawai a yankin blinken ya je birnin seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin waje na kungiyar g7 a japan ya gana da shugaban koriya ta kudu yoksun yol da wasu manyan jami'ai a ziyarar da ya kai a babban birnin koriya ta kudu ya ce alakar soji tsakanin wato pyongyang da moscow tana kara girma da kuma yin hatsari don haka ya buƙaci beijing wato babbar aminiyar pyongyang kenan da takwabi koriya ta arewa mai makaman nukuliya yau asabar dai pyongyang ta yi allah wajen hidda blinken tare da cewa kalaman nasa batu ne na kawai da kuma tsokana Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai sauran rahotanninmu kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin jihohin imo da bayelsa na su ne sauran jihohin da ake gudanar da zaben gwamnoni a najeriya a yau wakilin muryar amurka lamido abubakar sokoto da ke birnin yanaguwa ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki ko da yake dai an samu tashe-tashen hankula a wasu sassan jihar ga rahoton nasa. Zaben gwamnoni a jihohin Bayelsa da Imo na gudana cikin kwararan matakan tsaro yayin da aka fara zaɓe da misalin karfe takwas da rabi na safiyar yau sai dai kuma akwai karamcin fitowar jama'a a wasu sassan jihar Bayelsa na'urar zaɓe ta Bibas ta yi aiki sosai a sassa daban-daban na jihohin biyu to sai dai kuma an samu tashe-tashen hankula musamman a jihar Bayelsa bayan da bayanai suka nunar wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wata ma'aikaciyar zaɓe wadda take kan hanyar ta ta zuwa Nambe a gabar ruwan jihar ta Bayelsa domin gudanar da aikin zaɓe. A baya-bayan nan ma hukumar zaɓe ta ƙasa ta tabbatar da abkuwar bacewar ma'aikaciyar tasu sannan kuma daga bisani komin tsaro suna cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa an ceto ta a jihar ta Bayelsa. Haka kuma an tabbatar da wani ƙaramin jirgin kwale-kwale ya kife da wasu ma'aikatan zaɓe su goma sha biyu a gaɓar ruwan Ije ta Kudu inda bayanai suka tabbatar da cewa daga bisani hukumar zaɓe ta ce an ceto su al'ummomin jihar ta bayelsa da sun fito kwansu da kwarkwatarsu sai dai kuma wasu wurare da dama akwai karamcin fitowar jama'a ga ma abin da suke cewa a rumfunonin zaɓe. Uh, Wannan yana cewa ne na fito a rumfar zaɓe da nufin kaɗa ƙuri'a amma saboda ƙalubale na tsaro musamman yadda na ga an jibge jami'an tsaro daban-daban a sassan jihar Bayelsa wanda lamarin ma ya wuce misali. misali ma'aikatan tsaro dai sun yawaita musamman a rumfunonin zaɓe to labudda akwai fargaba kuma rayuwarmu na cikin kalubale ba mu san abin da ke iya faruwa ba shi kuwa wani dan jihar imo ya ce yana cewa ne a gaskiya na gamsu da irin matakai da aka ɗauka musamman na tsaro a sassan jihar imo mutane da dama sun fito kaga wannan mazaɓar da na kada kuri'a an kawo kayan aiki cikin lokaci sannan kuma na'urar nan makaranta bibas tana aiki ba tare da samun wata matsala ba kuma ba mu da wani shakku za mu kada kuri'a kawo yanzu dai ragowar rumfunonin zaɓe musamman a jihar bayelsa zaɓen na ci gaba da gudana cikin ƙwararren matakan tsaro ita ma jihar imo da ke kudu maso gabashin najeriya a baya an samu tashin tashina inda ƙungiyar nan ta ipoc ta rajin biyafara da ke kokarin ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara ta sanar cewa ranar zaɓe ba ba ranar fita ba ce to sai dai kuma kungiyar nan ta dattawan ibo wato ohanaze ta yi allah wadda da ikirarin na 'yan kungiyar ta rajin biyafara inda ta umarci al'ummomin yankin musamman jihar imo da su fito su yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba gwamnan jihar imo sanata hob ozudinma ya kaɗa ƙuri'arsa a garin umuma mahaifarsa yana cewa ne abinda na gani yanzu abin sha'awa ne idan aka kwatanta da abin da ya faru a zaben watan fabrairu da ya gabata mutane da dama sun fito kuma sun kada su amma muna kira ga jama'a da su ci gaba da fitowa domin su kada su kuma wani abin farin ciki da na gani shine yadda aka yi zaben cikin kwanciyar hankali hukumar zaɓe ta ƙasa ta taka muhimmiyar rawa haka kuma jami'an tsaro sun iya bakin kokarin su don ganin cewa an samu kwanciyar hankali ko da yake dai ka gani da idonka musamman yadda zaben ya gudana babu wani tashin hankali. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yanaguwa, jihar Bayelsa, Najeriya. An gaida na Sokoto. Ga alamu shugaban Najeriya Bola Tinubu da tawagarsa da ke halartar taron bunƙasa tattalin arziki a Saudi Arabia da kasashen Afirka da Saudiya ta gayyato suna sun hango nasara. kamar yadda ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris da ke cikin tawagar Najeriya ya shaidawa Faruk Musa Umar Faruk Musa a cikin tattaunawar da suka yi. shi shugaba ahmed bola tinubu ya gana da shi rima kenan muhammad bin salman crown prince kenan a turance sun tattauna kuma ya yi na'am da wato irin abubuwan da shi shugaba bola ahmed tinubu yake a najeriya har ce zai taimaka kwarai da gaske wato kasar saudiya taimaka wajen fannoni da yawa na farko maganan karancin kuɗin waje da ake samu saboda harkar cinikayya za a kawo kuɗi a babban banki na central bank saboda a samu sauƙin wahalan wannan kudin waje da ake samu na farko kenan na biyu ita ƙasar saudiya ta zo ta hannun babban kamfanin ta na mai wato saudi arabu za su zo najeriya za su yi kokarin ta da wannan matatan man namu da ke ƙasa za a tattada su insha allahu nan da 'yan shekaru kaɗan yayi wannan alkawari sannan kuma ya ce za su sa kuɗi a fannin noma saboda mutanen mu an lura wato mafi yawancinsu harkar da suke na noma ne za a zo a sa kuɗi sosai a cikin harkar noma don eh, mutane su samu abun yi duk wannan abubuwa ya yi alwashin za a yi su ne nan ba da jimawa ba har ya kara da cewa za a kafa wani kwamiti tsakanin najeriya da kasar saudiya wanda nan da wata shida a samu matsaya shin abubuwan da aka ce za a yi da ya za a yi su kuma yaushe da yaushe ne za a yi su don saboda a cimma matsaya wannan alkawalin ya sha bamban da irin wanda ake a baya wanda kusan kullum sai a ce za a yi kaza amma kuma a rasa lokacin da za a yi su wannan ana kusan a yi su wasu sha yanzu magani yanzu kenan nan da shekaru biyu Allah ya dau wannan abubuwan da aka ce za a yi za a gansu a ƙasa. To ita Najeriya me za ta yi wa Saudiya domin a nuna dai ana tafiya bai ɗaya kuma kowa yana cin moriyar juna To kasan na farko dai ita Saudiya kullum mu muna da tarihi mai tsawo tare tsakaninmu da su kuma tunda Allah ya sa su ga yadda su Allah ya masu wannan albarkan dukiya da suke da shi za su tallafa ma kasar Afirka Najeriya ma musamman. To ita kuma Najeriya za ta kyautata nata dangantaka tsakaninta da Saudiya za ta kuma tabbatar da mutane su samu aikin yi idan aka yi wannan kaga za a samu zaman lafiya ba wai a najeriya kawai ba a nahiyar afirka kuma ya kai haka kaga to kowa ya ci gaba kenan ita kanta saudiya za ta ci gaba ka tuna cewa ba yanzu bane kawai najeriya ke ta hulɗa da ƙasar saudiya an dade ana ta wannan ah, hulɗoɗi ta hanyar tarihi da kuma wato zamantakewa da kuma bangaren da ya shafi al'adu da sauransu to wannan tallafi da za a kawo na bangaren cinikayya ko kuma a ce tattalin arziki zai amfani Najeriya kwarai da gaske kuma idan ya amfani Najeriya ita ma kanta Saudiya za ta amfana tun da dai muna ya mu ma tsakaninmu da su. To akwai maganar tsaro wanda shine gaba-gaba akan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Mafiyan abubuwan da kuka tattauna yanzu da kake min bayani ne magana ce tattalin arziki saka jari da dai sauransu amma ina magana tsaro ta kwana. Idan ka tuna bayan ce tun rashin abun yi ne ke kawo wannan abubuwa. To idan misali aka gyara tattalin arziki mutane suke suka koma noma suka abu abin to ana sa ran cewa wannan harkan tsaro shi ma zai ragu ainihin a ita kanta Najeriya ka san ba wai zama ta yi ba tana nan tana ta matukar kokarinta na tabbatar da an samu ci gaba wajen harkar tsaro to idan aka samu taimako na wajen tattalin arziki kaga wasu kudaden da ake amfani da su kaga za su koma wajen wannan harka na tsaro da kuma wasu abubuwa domin a samu cin moriya na al'ummar Najeriya to da Umar Faruk Musa To kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne wannan shirin ke kawo ƙarshen tattaunawa da alhaji usman shehu shatiman sarkin zangon kumasi kuma sarkin masu tukin adaidaita a kumasi inda hukumar birnin kumasin ta ba da umarnin hana masu sana'ar tukin adaidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar a yau za mu tashi ne daga tambayan da wakilin mu hamza adam ya masa a kan alaƙar ƙungiyarsu ta masu tuki adaidaita da hukumar kiyaye hatsarra ta road safety ta ƙasa sai bakon namu yake cewa wato sun zauna da mu ya kai kashi uku ma har cikin abin gan da suke muna samina zan ce koya ne ma da suke muna sun ƙara muna wani abu guda ma wayan ka kunna za zaka kwana dama ko hagu wai ka cire hannu kuma ka nuna zaka shiga nan zaka shiga nan kaga amma a cikin abin aida ba shi to me yasa suka ka suna ganin kaman ba yin haka nan na ko da me shi hankalin shi bai lura da travita bai gano na motsawa ne kaga wani abin da suka ma kara mana kenan wanda ke gwada cewa kamar mun zazzauna da su ya kai kashe uku masallacin nan suke zuwa su muna abin ga mu su mu zauna su yi muna su waye muna kai su koya muna yadda ake tuke a kan titi da yadda za ka ɗo, inda za ka ɗo, inda bai kamata ka tsaya ba dande duk dai sun muna duk abin da ya kamata sun gaya mana insha Allah ba su da laifi ɗan kare da mu duba ba ainihin Ghana kaɗai ne ake amfani da adidi ta sahu ba wasu ƙasashe a nan eh, yankin yammacin Afirka wa hasatan tarayyar Najeriya eh, kusan sana'ar adidi ta ma da ta iso ya dade kuma wasu birane a najeriya kusan sana'an ta samu karbuwa sosai wa hasatan ma eh, kano wadda take da kamanceceniya da ainihin birnin kumasi wajen ma al'ada da dai sauransu eh, ban sani ba kasancewa kai babba ne kuma kana da tushi a can tarayyar najeriya eh, kun tuntubi magabata waɗanda dama suka dade cikin wannan aiki domin ganin kuma kun samu wani ilimi da za ku inganta cikin wannan harka ya dore na farko sa'annan kuma ya dawwama a samu amfani a ciki alhamdulillah gaskiya na Allah ba mu tuntuɓi kowa ba munan da muka fara ubangijin Allah ya ji kan sarkin zango Alhaji Umar Faruk Sa'id Allah mai gafara Allah ramshe shi wato a takaice ne ya ganni da adaidaita in ka lura hanza kuma shi ne kaɗai ke yawo da adaidaita garin ga ina naɗi ina yawo da shi ina yawo shi wannan sarkin ɗaya ɗaya ya kira ne ce to shatima na ce ranka ya daɗe aikin ga ana yi tamal daga najeriya zo tamal yaya za ku kafa aikin gana na ce eh sarki a ganin zango na aikin a ya ce to ai abin da yasa saboda a gan kan kan in kai kai wani ma yayi amma kai ba kai ba ba shekaru ka ba kaza in kai kai wani yayi kuma kai ba fade ne ganin ka je sa wani yayi kuma har ya zama na kai ne wanda ka fara za ka samu lada wurin Allah to wannan magana ya buga hankali na za ka samu ladan ɗin to a kan haka ko wani kanin mu ana ce mai jamal yanzu na amerika ɗan baban mu malin sidi shi ni kira shi na gaya mai kai ya za mu tuka ne shi ce kai shi yan uwayen shi mata ya musu magana ya musu magana suka kama a ta muka fara na kira wani ga sunan ne jama'a ne muka fara na kira nuri dini muka zauna da muka da shi muka fara mu uku ne muna zarga a ga one cd zuwa eh, a association ba dai bukatar mu ne a yadda da abin har ya kai aka bar tsoro ana iya shiga to kaga asalin kafa shi a kuma shi kenan to kaga yadda abin ya zo kenan amma ba mu tuntubi kowa Najeriya ba. To za ku yi tunanin ko nan zuwa gaba kun tuntubi wasu don saboda ku samu ƙarin ilimi yadda za ku tafi da tsarin wannan aiki don saboda na da kyakkyawan zato na daga cikin abubuwan da yasa aka haramta muku shiga wasu wurare a nan birnin ku masu shine rashin tafiyar da wannan aiki yadda ya kamata shin yiwuwar kuka samu kuka gana da su ai za ku samu amfani ko kuwa. Kwarai da gaske, insha Allah maganan ga kaman kasusa inda ke min kaikai mun zauna kan wanga magana mun yi miti kan shi ya kai so uku to lokacin da muka sa shi waɗansu abubuwa suka suka shiga gaban mu shi yasa ban fiye mun aiwatar da wannan ba amma insha Allah muna kan hanya muna kan hanya za mu yi wannan don wanda ya riga ka kwana ai ya riga ka tashi su suka fara a binciken afirkan gama namu na baƙaƙe mu gana ma daga baya baya muka fara domin ma duka sun fi sun riga mu yi to ka ji abin da ke akwai insha Allah mu yi wannan abin. To madalla wannan ne ƙarshen tattaunawan da alhaji usman shehu shatiman sarkin zangon kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita a kumasi da wakilinmu na kumasi hamza adam sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu da wakilin mu na kumasi da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na muryar amurka musamman nandudu wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To an gaishe ka baba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta sakonnin imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Yakubu Makeri tashar keji, Nuhu mai wanki da guga tashar keji, Isa Gurgu mai magani sabon layi birnin Wari da Muhammad Ahmad Usman Tungal makere Suka ce zafi inuwa kuna mu a karamar hukumar birnin Gwari. Muna cikin ukuba gaba ɗaya 'yan fashin daji sun yi kaka gida a karamar hukumar birnin Gwari. sannan a gabashin birnin gwari ga 'yan kungiyar ansaru suna ta ƙara ƙarfi amma babu matakan a zo a gani da gwamnatin jihar kaduna take ɗauka allah ka kawo mana taimakon ka alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi kuma salihu isa fanna karamar hukumar dandikan ba jihar kebbin najeriya ya ce VOA Hausa muna kira ga shugaban mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya dubi halin da talakan Najeriya ya shiga na tsadar rayuwa wadda hatta ga magidanci bai iya ciyar da iyalinsa akan tsadar rayuwar da muke ciki kuma ba komai ya jawo hakan ba illa cire tallafin man fetur Allah dai ya kawo mana mafita akan masifar da muke ciki a mu Najeriya. Madalla to kafin mu karkare ga baba ya sake tawa da labarai a takaice. to a takaice shugaban kungiyar wata wato wata kungiyar palestino ta ba da agaji wato red christian society ya faɗa a jiya a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a gaza sashin kiwon lafiya a gaza na fuskantar hari in ji marwan jelani babban daraktan kungiyar palestine red crescent society yana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya duk da kokarin dakile mamayar da rasha ta kai a ƙasarsa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi mai cike da ƙwarin gwiwa a jiya juma'a a taron zaman lafiya na paris hakika aiki tare da haɗin gwiwa tsakanin wato ƙasashe masu kimanta zaman lafiya ne zai kai ga hana mummunan aiki da ake tafkawa da kuma daƙile wahalar da mutane ke sha a wannan fanni kowace ƙasa na da rawa da za ta taka To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen wannan shiri namu sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya kai mu wato misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. A ji mu dauke da mu na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba yakub Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Fiona wa mayi da mu na yanzu Alfredo. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ƙarasa wani lafiya. salama